general muhammad tumba ya fitar da wata wasiƙa zuwa ga gwamnan jihar yamai da kuma zuwa sauran gwamnoni akan cewa a tare a tare akwai wata tawaga mission da za ta tahiya ta kungiyar nan reshen majalisar ɗinkin duniya da ake kira da suna pinud mai sa ido da larwai a game da ci gaban rayuwar bil'adama aka ce wannan mission ga a bari ta tahi a tali saboda su za su taya su abin da ake ma evaluation securitar kowa ya ga dai irin yadda ambaliya take nan tana mamaya cikin kasar mu ta Nijar suwa da suwa ne ne abin ya shafa talakawa ne bayan Allah kenan maganar karancin abinci sai ta biyo baya in aka yi zancen ambaliya to sai an samu abin da ake ce ma defilase yantar kuma ba ɓoyayyen al'amari ba ne kowa ya san irin yadda tashe-tashen hankula kenan suna mamaya cikin ƙasar mu ta Nijar to su irin waɗannan ƙungiyoyi suna zagaye su yi larwai su diba su gani wani hali al'umma suke ciki kuma a fitar da alkalin man ƙididdiga to saboda su waɗanga sojoji angula da kan shamuwa sun san finid ba su iya lankwata sa su murɗata abin da ta gani shi za ta kwaɗi kuma ta tura rahoto zuwa majalisar ɗinkin duniya don a ɗauki mataki a san halin da talakawa bayan Allah suke ciki cikin wannan ƙasa tamu mai albarka yanzu an sayan kwambatan su ma suna nan suna jini ne suna ƙarawa ko da yake harkoki ne irin nasu tsakanin su da kare ni marmakin a ba talaka bawan Allah ana amsha nashi ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ya kamata su je su yi larwai su bincika wai a'a duk wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce, yau mathulatha mardi sha uku ga wata na takwas ot miladiya demil ventikat. <laughs> ‘yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai albarka kun ga abin da maras dalili yake faɗa saboda dama shi maras dalili ba ɗan kishin ƙasa na ba wato duk abin da zai haɗi bai taɓa haɗin abu na alkhairi ba ga ƙasar Nijar duk tsawon shekara ɗaya da an kai ko shedan ya kake dai mutum dai ko shedan kake dai kai ko shedan na dai tsawon shekara guda sai ya ji kumiya ya haɗu abin da an kai na alheri <laughs> amma wannan bawa Allah saboda babu imani daidai da miskala zarra a cikin rai ne baka taba ji ya faɗi alheri ba tsawon shekara guda wace irin rayuwa ta wannan la haula wala quwwata illa billah to babu lai bari mu yi tonon siriri da ni da kai sai in fayyace ma 'yan ƙasa wace ƙungiya ce ake ce ma pinit. kuma menene matsayinta daga harko, ita ƙasar Nijar ƙasa ce mai zaman kanta ƙasa ce mai incin kanta ƙasa ce wadda jagurorin ƙasar Nijar sun amshi sunansu na jagurori babu wani wanda zai hituwa daga wata ƙasa ta duniya ya zaka yi musu landan a cikin ƙasarsu babu su ba su raida da haka ba mu ma talakawa ba mu goyi baya haka nan ba saboda haka duk abun da suka ga ba alkhairi ne ba ga ƙasar Nijar mun ba su goyon baya ɗari bisa ɗari kaf su raida da shi a cikin ƙasar mu ta Nijar saboda haka aka fitar da wannan takarda haka nan ne an fitar da takarda cewa ka a yarda wannan ƙungiya ta pinid su shiga kowane gari na Nijar su yi bincike menene ake ce ma pinid. wata ƙungiya ce wadda take ƙirƙirowar rahoto na ƙarya domin ita ƙasar Nijar yanzu ta zame musu ƙashen bakin tukuyya. Ayi, ayi, ayi, ayi! an bi hanyoyin da duk za a tarwatsa ƙasar Nijar an rasa. Saboda na wa wayam Allah, wallahu khairul makirin kana ƙulla makirci ne muku mun dogara ga Allah Allah na mai san musu makircinsu. Ita wannan ƙungiya ƙungiya ce ta bincike na ƙarya na munafunci. ita ce ƙungiya wadda ta fara zuwa ƙasar Libi a sirrance ta ce ta yi binciken cin zarafi na ɗan adam da ake yi ƙasar Libi da kaza da kaza da kaza da kaza ta iza ma Oni ana fahimta ita kuma Oni ta iza ma wannan ƙungiya wadda ake ce ma nasiyon Zini ta wannan hayya ce aka zo aka yaƙi ƙasar Libi aka tarwatsa ta kuna fahimta ta da kyau ƴan uwa musulmi shi yasa kwanan baya in kuna saurare Ibrahim Traore ce akwai wata ƙungiya wadda cikin Niger cikin Africa ita ce sanadiyar tarwatsa duk wata ƙasa ta Africa mai kazar kazar to wallahi ita ce kungiyar ga ta Finit saboda ka shagurorin mu sun yi daidai da suka hana wannan ƙungiya ta shigo ƙasar mu ta Niger idan ta gama wannan rahoto nata ita ƙungiya ta Finit za ta tura shi na ga Oni ita kuma Oni tana ƙarƙashin Nasiyan Zini ita kuma na siyan zini kiga tana ƙarƙashin Amerika da Faransa ina fata kuna fahimta ta yau ko duniya ba mu da wasu makiya a duniya kamar Amerika da Faransa saboda girma Allah 'yan mutanen nijar musulmi ne masu hankali wayanda Alƙur'ani ya koya musu wayo da tunani yaushe na zaka ƙiyayya da mutum ka kore shi daga cikin ƙasarka sa'annan sai shi na naɗo ta ƙungiya shi ce ta so cikin ƙasarka ta yi bincike cikin ƙasarka da wane dalili sai ku ba kanku amsa talakawa da wani dalili saboda ita ƙungiyar ta finit in ta ƙara nata rahoto na iskanci na ƙarya sai ta tura ma oni ita kuma oni ta tura ma nasiyan zini ita kuma nasiyan zini tana ƙarƙashin amerika na da faransa akwai wata ƙungiya da tare da su har yanzu da ake ce ma wato occidental duka ƙungiyoyi ne na iskanci ƙungiyoyi ne na makirci wanda su ba a sa abin da suke aikatawa ba a cikin ƙasaisayensu amma su suna so sai su yi labarin abin da aka aikata a ƙasashen wasu ana fahimta ta da kyawu to saboda haka wannan shine dalilin da yasa kungiya ta abin nan jagororin mu na CNSP suka kirada da wannan in eh, ita kungiya tana siyan zini wadda ita ce ke aiko kungiyar Pinnid. ta shigo ta yi bincike ta san da Nijar in har ta san da Nijar mina na yasa da aka tahi wajen taro na majalisar ɗumkin duniya Ministir afer etranje na ƙasar Nijar ya zo sun ka hana mishi shi magana sai wa'anda an ka hambarar wa'anda ba su adda mulki ba su an ka ba su dama sun kai magana an ka hana mu ministirkin mu zaɓaɓɓe wanda 'yan ƙasa sun ka daidai da shi sun ka tura shi an ka hana mai magana in ita na sin zini ta san da Nijar tana da ta yi haka a yau na son ka da Nijar? to wannan shine ƙarshen magana wannan mutum makiri ne annamimi ne fasiki ne munafiki na ɗebabben albarka na abinda kullum yake bukata ya ga sharri ya cimma ƙasar Nijar wannan shine gure shi saboda ba ɗan halaka na ba Ɗan halaka ba zai yi mu ƙasarsa wannan fata ba wallahi a ce shekara ɗaya babu abinda da ke hitowa cikin bakinka na alkhairi game ga ka. a munafunce dai kai ko ibnu ubay dai sai ya hudu wani abu na alheri amma wannan mutum saboda tantirancin munafunci na kololo kafirci domin karshen tika tika tuka kafirci shine da kaga ba a sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana dukkan wasu mummunan abubuwa saboda bai sallah bai jin kumiya bai jin tsoron Allah ya faɗi abubuwan da ba daidai ba saboda bai taɓa tunanin zai haɗu da Allah ba to ku duba ku gani saboda haka majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP talakawa na Nijar suna goyon bayan ku ɗari bisa ɗari kuma sun yarda da ku saboda haka muna shaida muna talakawan Nijar masu kishin ƙasar Nijar suke kiran mu daga ƙasashe na duniya da nan cikin gida Nijar suna nuna goyon baya da fata alkhairi da kyaukyawa addu'a ga majalisar ceton ƙasa da ta ceto ƙasar Nijar. kuma ta yi tsaitsayin taka ta ce ba za ta yarda ba duk abin da zai cutar da al'ummar Nijar. wallahi talakawan Nijar suna baya gare ku kan ku ji tsoron komi addu'a dare da rana ana na ana muku wallahi ko jiya mutanen Saudiya sun yi mini bokalkin ne sun kaci duk dare na Allah abin da ya shahi Makka da Madina addu'o'i na suke gabatar suwa a cikin harami saboda Allah ya tsare ƙasar Nijar ya tsare waɗannan jagurori masu albarka da haka duk abin da kun ka ga ku yarda da shi ba wanda zai cutar da kasar Nijar muna goyon bayan ku 100 ɗari bisa ɗari kan ku aminta da shi ni da labari ana faɗi wani wai taro da za a yi a jihar Zandar da Magaram banda ilimi akan haka nan amma abin da nake so hukuma mai albarka ta sani shine ku tsaya ku yi bincike a yi mana bincike in dai haka nan na taron da aka cewa ba magunguna na ba na mutane in dai haka nan na to a yi bincike mid dalili yin wannan taro saboda mu kwata-kwata ma mu bamu mu rida yanzu da mutanen Najeriya ba kwata-kwata ma dai in faɗa muku magana ta gaskiya in hito muku da huskan mu ta asali maganar mu yarda da mutanen Najeriya kwata-kwata bamu mu yarda da su ba akwai ukhuwatul islam akwai ukhuwa ta makotaka amma magana ta entere na ƙasa na yarda da juna mu dai bamu yarda da su ba yanzu kuma mun yarda komai su a iya haɗawa da su da a cutar da ƙasar Nijar wallahi mu mun yarda da wannan kuma muna da wannan yaƙini saboda haka shugabanninmu ku yi bincike a duba a gani shi taron da za a yi akwai dalilin da yasa za a yi shi missa za a yi shi missa sai cikin nishar in dai haka nan na za a yi wannan taro aiki ne wanda Allah ya dora muku mu ba mu yarda da dukkan abin da za a kawo mana fitina a cikin ƙasar mu da a cutar da jagororin mu da talakawun mu Allah ka tsare mana ƙasar mu ta Nijar Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar Allah ka ɗaukaki ƙasar Nijar Allah ka kare ƙasar Nijar daga makircin makirrai turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa azzalumai da karnan farauta su da suke haushi a cikin yanar gizo na TikTok bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayya ya qayyum ya zul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh